yan ale wa ku baba ce Najeriya mu akwai daɗi to yan ale wa ku baba ce Najeriya mu akwai daɗi a yan ale wa baba ce Najeriya mu akwai daɗi to yan ale wa ku baba ce fata kaga amurin ka baka fata in ka yi yawo ciki na ta dubba kamar najeriya gidan daɗi najeriya ga farin jini najeriya ce gidan daɗi balle arewa uwa daɗi kuɗi barosi ko kan sule guda zuwa kan ɗai ko kan biyar zuwa gaban goma ka kasa guda uku ka ɓadda ɗaya kashi guda ka kai shi can banki kashi guda ka sa a jikaka karshen lokaci idan ya zo ka ishe ka tara jikoki Bayan kiɗan da na fara, a bani taro a ban sisi, ɗan sisin kowo a bani dala, kuma kana a ban biyar goma, yanzu ga nan ya ga wurta, in na san sulle biyar daidai, in kai sulle uku cikin banki, in ɗau sulle biyu in ɗan bada. biyar zai da in kai fan biyu cikin banki in dau biyu in dan bada yanzu ga abin ga ya ma ko ishe na tsara jikoki ne da tafiya akas ne da nike tafiya yanzu hanna kai ga motocin taura